Alan dan Allah ƙara wayar mana da kai domin ga irin alherin da muke ji a wajen karatun maulidi sai gashi waɗansu suna mana da'awar cewa wai maulidi ya saba wa shari'a kuma mai yinsa ya koyi ya koyi da yahudawa salamu alaikum ah, ni dai koyaushe na kan da A mutane idan ka sami wata hujja da ka dogara da ita kan wani abu to ka rike hujjar ka ka tafi inda ka yarda hujja ce domin ita rayuwa ko fahimta kowa da irin yanda Allah ya sa ke fahimtarsa a cikin al'amura mafi yawan mas'aloli na addini mafi yawan suka zama khilafi wato matsala ce ta khilafa sabani ne a cikinta kusan kafin ka samu wata matsala da aka yi ittifaki aka da kanta akwai wahala a musulunci to haka idan mutum ya yi wata fahimta ita fa kan fahimta sa babu inda za ka yi ka sauke shi idan kuma kai ma ka yi taka fahimtar kuma ta zama fahimta ce kai ma ba zai sauke ka kai ba to haka in ka san ka dalili kai abin ka tafi to babu ran da wani abu za ka ce dole kowa sai ya yarda na sha jan hankalinmu a kan cewa malamai suna nuna mana cewa kada ka zo ka ce duk abin da kake ce kowa ya goyi da bayanka kar ka ce duk abin da kake ce kowa ya yabe ka wannan ba zai yiwu ba da an samu cewa an yi ca ana soke-soke to wannan shine alamar wannan abin yana da kamala shine alamar yana da kamala domin muka kalli shugaban halitta gaba daya mun san shine afdalul khalqi alal idlaq amma har yau har gobe a wajen waɗansu sahirin kazzab suke ɗauka to ga ba inda zaka kenan tun da ga wannan an ɗauke shi a irin wannan sigar don kace sai an samu sabanin haka to ka ɗauko mustahili ka gani mukalliful ayyami didda ibaiha wata ɗallibin filma'i jazwata nari duk wanda ya kallafa wa duniya sabanin ɗabi'arta to ya ce ka shiga cikin teku ne ka ɗebo masa garwashi ba zai yiwu ba kuwa. Da haka ni abin kawai zan iya faɗa dangane da wannan Shi shine hadisin ma'awiya radiyallahu anhu ya taɓa fitowa ya tadda sahabbai a wani guri sun tare sun yi da'ira suna maganganu sai ce musu me ya zaunar da ku anan Shi suka ce zama muka yi ne muna tattaunawa muna muzakara na irin baiwar da Allah ya mana ta hanyar aiko mana annabi sallallahu alaihi sallama ya mu daga duhun kafirci da na jahilci da na tsokana da kowane irin duhu ma saka mu akan haske guda ɗaya shine hasken tauhidi sai ya ce za ku rantse da Allah babu abin da ya zo da ku sai wannan sai suka ce sun rantse da Allah babu abin da ya zo da su sai wannan sai ce musu ban sa ku ko rantse ba sai dan nima wata rana muna zaune annabi alaihi ya fito sai ya gamu sai ce me yake zaune da ku ana sai wace ya zula mun tare ne muna tattauna irin baiwar da Allah yi mana ta aiko ka sai ce za ku rantse da Allah babu abin da ya zaune da ku sai wannan sai suka ce sun rantse da Allah babu abin da ya zaune da su sai wannan sai annabi alaihi ya ce ban sa ku ko rantse dan ina shakku ko inkari ba sai dan jibril ya gaya min a yanzu ubangiji na alfahari da ku a gurin mala'iku ashe ga idan ka zo kana tattauna abin da ya faru na annabi sallallahu alaihi irin aiko shi da Allah yi muna tunatar da kanmu cewa yaya kanmu da shi take shin tana nan yanda aka tsara ko ko mun yi rauni don mu gyara wannan shine sannan kuma cikin wannan tarurruka da ake yi a nan za a umarci mutane da hukuncin alheri a nan za a kwabe su akan abin da yake bashi da kyau shine al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkari a nan kuma za a sami addu'a ila alheri kiran mutane zuwa alheri abubuwan da aka ga mai alheri ne mutane ba su fahimce shi ba za a fahimtar da su sannan a wajen irin wayannan tarurruka ake kokarin a sauke wa mutane farallar ta kansu wadda suka miƙe kafa suka ki wace faralla ce ita ce wadda annabi alaihi salam yake cewa dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi faralla ne akan kowane musulmi amma fa kuma kowa ya watsar zai fice je nema abincinsa zai komai idan muka dubi yanzu duk wata mace mai ɗanin kosai a duk faɗin garin nan ka je ka tambaya ba wacce ta tsori ɗanin kosai da kasai da wacce ta koya mata in ka je ka gane jefa dan wake sai da akwai mata in ka je bakin hanya ka duba masu taksi da masu haye da masu manyan motoci kowa sai ya gaya maka gurin gidansa da ya koya masa wannan tukin yadda ka je ka ga teloli sai da suka yarinta aka koya musu amma ku duba ku ga mutum nawa ne suke zuwa masallatan juma'a ko sallah biyar shi sallah ba su je gurin wani ya koya musu ba duk an watsar da harkar addini fa irin wannan watan an zo ana irin wannan tarurrukan anan ake wa musulmi farallar da take kansu kuma wani taron in aka zauna aka yi wani in ya zo yi jawabinsa sa za zaka koya a gurin zan zaka saka littafi ka je makaranta sai ka shekara ashirin ba kai wannan karatun ba to abin da ake samun wannan alherin mutum ya zo ce ga baki ɗaya a soke shi ba za a yi ba ai ya zo da wani abu da wanda zai dawo addinin tawaya sannan kuma a lokacin da duk ƙasashen duniya suna fito da raneku a ce akwai wani valentine day ranar masoya akwai ranar iyaye akwai ranar yara akwai ranar ma'aikata akwai ranar wane ne duk a cusa mutane wannan da ranar mata ana ta yi ne don a buce mana hasken musulunci shi kuma wanda ya fi kowa a duniya wanda shine samfur da zaka daga a duniya ba taba irin sa kuma ba za a sake yi ba ya za a yi ba za ka fito da shi ba shi in mun sake mun yi wannan gaba ɗaya 'yan mu sai su ma yi ba san komai ba yanzu ba raba ran akwai mamakin da na yi muka zo aka ce za a yi hijira muka shiga talabijin muka yi jawabi muka je rediyo muka yi jawabi sai aka ce gwamnati ta bada hutu yara na wanda suke tare da ni na ɗauka duk sun fahimci ma ne miki ana cewa hutu wannan hutun kawai da aka yi sai ina shigowa gida yara suke wai wani abu ne hijira ake gobe hutu ce ashe baya ba zani miki muna ta maganganu a yaran na ba su gane wa yin wannan hutun sai za su gane menene suka tambaye me hijira nake musu kunji kunji kunji kunji shi sai suka gane ta to da irin wayannan ake daga abubuwa su fito da abin da kafirai ke zo su cuce mu sai ai sai mu kau da shi da wayannan amma idan malami ya zo dinga yaki a kaune ce shi bai yarda ai ba bai yarda ka in bai ya ce bai imani ba a hanyar su da fahimtar sa ba daidai bane sai ya bakin sa ya shiru wanda da hujja ba su kayan su to da irin wannan alherin da ake samu sannan abin da ya fara samun mu kamar yadda Abbas Mahmud al-Aqada a cikin Majmu'ul Kutub dinsa da ya hada yake ambato cewa farkon sharrin da aka fare wa al'ummar musulmi a duniya a wannan zamanin da tura suka fara yi shine a jami'ar Chicago ta kasar America ita wannan university ta Chicago ita ce babbar jami'ar da duk abin da za a musulmi a duniya nan ake shiryawa ita wannan jami'ar sun fara nazari akan ya za ta karya al'ummar musulmi ya za ta ci karimin al'ummar musulmi shine sai suka ɗauko fitilar kwai da aka ɗauko fitilar kwai aka saka mata lagwani sai aka kasa a shana aka sa nan da nan wannan lagwanin sai ya zama toka aka sake murɗo shi nan da nan ya fa ya zama toka aka sake murɗo shi da lagwani ya kone sai aka sake sa sabon lagwani sai aka cika ta da kananzir sai aka kasa sai ta tsaya to su a binciken da suka yi a laboratory na wannan sai suka ce wannan fitilar kwan wannan lagwanin shine zuciyar kowane musulmi na duniya wannan ashana da aka kasa aka sa shine imani a cikin zukatan musulmi na duniya gaba ɗaya wannan rashin kananzar din shine rashin danganta rayuwarsu da ta annabi alaihi salam shi za ga wannan abin yake konewa da aka zuba kananzar ɗin ta tsaya yake wannan rayuwar annaba alaihi salam muddan tana tare da musulmi babu ran da imaninsa zai zai rauni to da duk kokarin da za a yi a raba tsakanin musulmi da rayuwar annabi alaihi salamu shi ya kamata a yi za su rasa imani kuma za a mallake su duk abin ga dama a duniya za a musu ta irin wannan gurin ake cusa mutane su san annabi alaihi salam su san abubuwa nasa wanda abin da zai jawo mana a ce an raba mu da shi din nan an ci karumin mu to maganin maganinsa da wannan to dan haka wannan shine abin da nake bawa mai wannan magana amsa ko wannan tambaya a kwantar da hankali cewa ga abin da ya kamata ka dogara da shi sannan kai wayannan abubuwa sannan daga cikin malamai na farko na can sama akwai shekul islam ibn taimiyya yana cewa shi a ganinsa a fahimtarsa taro a maulidi ba, ba wata hujja da masu ita suke da shi su ce an yi zamanin annabi ko zamanin tabi'una ko tabi'u tabi'ina sai ce amma kuma abin da ake din nan umarni da kyakkyawan aiki da hani ga miyagun ayyuka salati ga annabi alaihi salam yin alkaranta alqur'ani ba da sadaka yace to kuma ba kuma wanda yake soke wannan ba wanda zai ce jama'a sun haɗu sun yi wannan ba za su samu lada gurin Allah ba to kaga shi ya zama malami ko mai adalci amma wanda bai adalci gaba ɗaya sai ce duk abin da aka yi gabaki ɗaya gurin ba za a samu lada ba wannan ba ba abin da fahimta ce fuska ce kuma kowa da irin tasa saboda aka yi abin da zan tsaya kenan Allah sa muna cikin wanda suka abin muka samu ah, alheri assalamu alaikum amin ranar sauki maulidi dai wani sallah ba sai haka ba ai ya fahimtar sa ce wannan in kuma yi haka sai kuma samarwa da musulunci baraka sha wanda ba a zuwa a musulunci baraka eh ba ta da alheri ko kankani ake kula na musulmi ta zama a dunkule guri daya ana samun wannan baraka kofa ta samu wannan kofar da kuke gani ake rainawa idan ta cuci musulunci a yau duk abin da kuka ga amurka ta yi a afghanistan wannan baraka ce ta haifar wanda suka koma gefe daya wannan suna nuna sanar da ɗaya ta amfani ta rusa musulunci ta wani ke faruwa a iraki wannan baraka ce